godiya ga duk alhazai da suka zo mun gode da aiki mai kyau da kuka yi kuma su mutanen naku su ma eh, mu delegation na federal government muna gode musu sun yi aikin su tsakanin su da Allah wakilai na state su ma sun yi aikin su duk mu gode musu ba za a ce babu kuskure ba amma an shi gaba kuma insha Allah za a kara shi gaba Allah ya saka muku Allah ya shirya mu Allah ya biya bukatan duk wanda ya zo haji Allah ya mai da mu lafiya. Hakanan ita ma shugabar kamfanin jirgin yawo na DJ Travel Hajiya Amina Ibrahim na maganin wasu alhazan sun fahimci aikin hajin ibada ce ta musamman ba fage ne na nishadi ba. Halibi kuma mutane wallahi tallahi ka gan halayyarsu a nan a nan Saudiya abin abun ba daɗi. saboda haka ina kira ga jama'a gaskiya mu dubi halinmu mu dubi zuciyar mu mu canza aikin haji ba aikin wasa bane aiki ne kamar aikin yaƙi ne zaman mu da mutsalifa da arfa yaƙi ne duk komi zaka bari komi zaka bari daga kai sai wannan maza ne sai wannan falle biyu shakal a jikinsu in mata ne sai haramin su shikenan in mutum mutum ma ya mutu a wannan halin ba mishi wanka kuma sai dai kawai muka sallah don ka riga ka wankan harami kana cikin harami amma mutane za su zo aikin haji sun zo tsakanin su ne da su da Allah amma ba su da hakuri ba su da tausayawa ba su da kimantawa ba su san cewa ya kamata ba kuma kullum faɗakarwa ake yi gwamnatin Najeriya faɗakarwa gwamnatin jihohi faɗakarwa ake ma alhazai ga yanda ya kamata kamata ku yi ga abin da ya kamata ku yi amma alhazan Najeriya galibin su ba su da wannan haƙurin. Alhazai ma na dagin yawo irin su Hamman Adamu Ali Kumo na maganin ingantar lamuran aikin hajjin musamman daga bangaren ƙasar Saudiya. Zuwa na bana aikin hajjin nan na ga canje-canje da yawa saboda ba a samu cikowa ba ba a samu maganan rasuwa ko maganan wani jin ciwo ba saboda kullum jami'an saudiya suna ƙara improving abun allah ya saka musu da alkhairi za ka ga yadda aka yi abubuwan akwai ƙasa sama wajen hawa uku ne wajen jifan sheda kuma batun cikowa da yake an kawo jirgi yanzu yana aiki daga, daga filin arfa daga nan mina in ka tafi muka tafi har arfa babu cikowa haka daga arfa zuwa muzdalifa an bubbuɗe hanyoyi alhazai dai da ke jira ranar mai da su gida na fa amfani da abincin da jihohi ke raba musu a gidaje da kuma gudanar da dawafin nafila ibrahim abdullah zo sashin hausa na mara amurka daga makatul mukarrama a saudi arabia والنعم